watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara don ci gaba da darasin kitabu tauhid idan ba a manta ba darasin baya mun tsaya ƙarshen babun min al-imani billah as-sabru ala aqdarillah yau kuma za mu tashi farkon babu ma ja a fir riyayi wannan kuma shine darasi na da daya na talatin da daya babu ma ja a fir riyayi babin da yake magana dangane da abin da ya zo fir riyayi a cikin riya dangane da nassoshi na alqur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke taimaka ma juna don faɗakarwa da jan kunne game da riya shi lafazin arriya'u malamai suka ce mustaqqim min ar-ru'yati an tsago shi ne daga kalman ar-ru'ya shine gani ko kallo abinda ake nufi da shi a nan shine izharul ibadati an-nas laha fa yahmaduna sahibaha عليها bayyanar da wata ibada dan mutane su gani su yaba wa mai ita wannan shine ake cewa mai riya mutum ya bayyanar da wata ibada ta shi manufarsa ta yin wannan ibadar ko ta bayyanar da ibadar mutane su gani su yaba masa to wannan shi da riya to riya din nan haramun ne kuma yana sabauta rushewar aiki kamar yadda zamu gani karkashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo cikin wannan baki an gane ko akwai dan bambanci kadan tsakanin arriya da as sumah arriya mutum ya bayyanar da aiki manufarsa a zuci mutane su gani ita riya tana aukawa ne kan abin da aiwatar da shi ake da gabbai bai shafi furtawa da harshen ita kuma as-sum'a shine yin wata ibada ta baka dan mutane su ji kamar karatun alqur'ani kamar zikiri kamar wa'azi da nasiha da gargadi kaga duk yayin da mai karatu ke yi ko mai zikiri ko mai salati ke yi ana jin sautin sa ne to shine ake kira mai as-sum'a in ya zanto manufarsa na kaga sautinsa da zikiri ko salati ko istighfari ko hailala ko karatun qur'ani ko wa'azi ko khutba manufar kaga sautinsa shine dan ya burge mutane ko dan mutane su gane mai ibada ne iri kaza to sai a ce yayi as a saboda haka aikin sa ya kun gane ko ita riya mutane gani suke kana yi ya haka kana sallah sai take dogon rukuci dogon tsayuwa dogon sujada da zai sanar su komai falsaf. wanda ya gani sai ya yaba manufar a zuci da ma a gani a yaba ya zama mai kenan riya wannan shine bambanci tsakanin arriya'u da as-sum'atu yana shiga cikin ma'anar as-sum'atu kuma dai mutum ya yi aikin babu wanda ya sani sannan ya zo ya baiwa mutane labari shi ma dai ya shiga cikin mai as-sum'atu kowane ɗaya daga cikin su yana rushe aiki malaka babu ma ja'a fil riya'i وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سكن آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لفضل الله تعالى قل كثير inna ma ana basharun mislukum sannan dai kadai ni mutum ne kwatan kwatan lafazin innama ana amfani da shi dan takaita hukunci kamar ka ce innama Allahu ilahu wahid sani dai Allah shi kadai ne abin bauta daya daya kenan kalmar abin bauta ba ta gaskatuwa akan kowa sai kan wa sai kan Allah kamar ka ce al masihu isa ibn maryama rasulullahi sani dai kadai annabi isa dan maryam ba ya da wata siffa doriya akan kasancewarsa manzo na Allah kenan anan kamar kana cewa shi ba wani ne bane shi ba dan Allah bane ba shi ba hukun Allah bane ba shi ko ba Allah bane ba menene matsayinsa rasulullahi ne to kine inna ma sanade kadai ana ni basharun mislukum mutum da kwatan kucin ku ta fuskan bakariya ta fuskar dan adantaka annabi sallallahu alaihi wasallam na jin yunwa irin da mutane ke jin yunwa yana jin kishirwa irin yadda mutane ke ji yana jin zafin rana irin yadda mutane ke jin zafin rana yana jin sanyin hunturu sallallahu alaihi wasallam yakan jira da dan zazzabi ko ciwon kai tamfar yadda sauran yan adam ke ji sallallahu alaihi wasallam yakan ji zafin wuta idan ya bi ta kusa da ita kamar yadda sauran mutane ke ji mutumin da ya ji zafin rana ma ai ba mamaki idan ya ji saboda haka kenan shi mutum ne kamar sauran mutane ta fuskar halitta sallallahu alaihi wasallam abinda wannan ke nufi ma'ana ba ya da wata siffa ta ilahantaka tattare da shi idan ka kudurce ilahantaka ko rububiyya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka wuce gona da iri a cikin aqidarka ka wuce makaɗi da rawa cikin aqidarka baka tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a siffarsa ta dan adam da Allah ya tsayar da shi Kun inna ma ana basharun mislukum sani dai kadai ni mutum ne kwatankwacin yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni abinda ake nufi da wahayi a nan ayar shine turo da sako na musamman zuwa gare ni dan in aiwatar in ce mutane su yi wannan shine ma'anar wahayi wahayi yana zuwa da ma'anar aike daga Allah zuwa wani annabi cikin annabawa cewa yi kaza ko bar kaza aikata kaza ko karka aikata kaza wannan ana kiransa da ma'anar mai wahayi haka kalmar larabci aka ɗauki ilhama a matsayin wahayi da ake nufi da ilhama ubangiji ya kimsa maka son aikata abu ko kin aikata wani abu to wannan abin a zuci ne Allah ke sawa dan adam shi ba mala'ika aka turo ya faɗa maka shi ba ba Allah ne ya magana kai da shi kaji sautin sa ba wannan ana kiransa da suna wahayi da ma'anar ilhama ke. sannan daidai da nuni na hannu akan kiransa da suna wahayi a larabci ka zo in yi maka maganar bebe in yi maka ishara da zama ko in yi maka ishara da tashi ko kanciya ko cin abu kaza ko shan abu kaza shi ma wannan da larabci ana kiransa da suna mai Wa? shi ta annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya kasa yin magana domin nuni bisa cewa matarsa ta samu juna biyu dama Allah ya ce in ta samu juna biyu ba zai iya magana ba kana ayatuka Allah tukallima an-nasa salasa layalin sawiya Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramzan lokacin da ya fito cikin mutane yana so musu magana sai musu ishara da hannu shi Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilaihim sai musu nuni da hannu wanda nuni da hannun a sunan sa mai wahayi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan washiya قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي كتي musu ni mutun ne kwatan ku ana yin wahayi zuwa gare ni cikin abin da aka sanar da ni a wahayi annama ilahukum sanin dai kadai abin bautar ku ilahu wahid shine tantan abin bauta guda daya wato Allah kadai dan haka fa man kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana fatan saduwa da ubangiji yana fatan gamuwa da ubangiji gamuwa da ubangiji iri biyu ne akan ce gamuwa da ubangiji shine zuwa kiyama an gane ku ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi lalle kai dan adam zaka gamu da ubangiji a nan gurin ma'ana za a tashe ka gobe kiyama dan Allah ya bayyana maka matsayinka na gidan wuta Allah ya tsare mu ko aljanna Allah sa mu cikin masu da haka sai ya tafriye cikin wannan dan Allah maka haduwa da ubangiji a can ba haduwa ce ta ganin sa ba haduwa ce ta gamuwa da mai sakamakon sa da haka sai fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uti kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u qubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yamur fala inna rabbahu kana bihi basira nau'ikan mutanen nan guda biyu mai takarda hannun dama da wanda za a ba shi takarda daga bayansa kowanne dai zai gamu da ubangiji amma ga gamuwa ta ganin Allah din gamuwa ta haɗuwa da sakamakonsa amma anan da yace kaman kana yarju a rabbi duk wanda ke fatar gamuwa da ubangijinsa wato gamuwa da shi a cikin aljanna bayan mutum ya ga aljanna Allah ya rabota shi da ganin Allah din wanda ke fatan wannan dan watan gobe kai fata bai zaka samu <laughs> gamuwa da sakamako ko baka so wannan dole ne ya ayyuhal insanu innaka kadimun ila rabbika kadahan wannan ai tilas ko an so ko ba so amma wannan nabiyin shine ba kowa ne zai dace da shi ba sai mamuni da shiga aljanna faman kana yarju liqa'a rabb wanda yake fatan saduwa da sa a gobe kiyama ya rabo da aljanna kuma ya rabo da ganin Allah ranar da Allah ke ta wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wadansu fuskoki za su tashi suna kyalli suna duba suna kallo zuwa ga su a wannan lokacin waɗansu kuma za a ta makance su ba za su samu daman ganin Allah ba a kan su ba za su ganin Allah ba su da kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahdubun lalle su a wannan rana za a ta makance su ba za su samu daman ganin Allah ba faman kana yarju a rabbih wanda yake fatan saduwa da ubangijinsa ya shiga aljanna ya dace da ganin Allah me zai yi fal ya'mal amalan salih to yi aiki aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kare tsarin ya wani wajen bautar ubangijinsa kare ya haka wani wajen bautar ubangijinsa yanzu wannan aya tana nuna mana wato riya amma ta hanyar bayanin kishiyarsa kishiyar riya shine mai ikhlasi shi riya shine hada Allah da wani wajen ibada kai sallah Allah ne sai ayi amma ta kike neman yaban wani kaga ta tarin ya wani da Allah kenan amma idan ka tsarkake niyya kai dan Allah shi kadai kaga ka dace da karshen wannan aya wala yusrif bi ibadati rabbih idan to mutum bai hada wani cikin motar ubangiji ba ina fatan kun fahimta wato kenan sai wannan ke nuna mana abinda ake bukata da mu shine ikhlas ta tattai ikhlasi dukkan ibada san ta guda biyu ne sharadi na farko aiki ya zanto na gari aiki kuma zaman to na gari shine ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu aiki a yin dan Allah kadai riya kada ta shiga shirka kada ta shiga kadai a ciki dan haka Allah sai man kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan saduwa da rahamar ubangijinsa wanda yake fatan saduwa da ubangiji ya ga Allah bayan shiga aljanna falyamal amalan salih yi aiki aiki wanda yake nagari bai ce bai yi aiki kada yi shiru sai ya siffanta aikin da kasance sa mai managarcin aiki fal amala amalan salihan kaga da, da mar'ud dole aiki ya samu siffar kasancewar ta gari aiki ko baya samun siffar kasancewar ta gari sai in an yi shi kamar yadda annabi ya koyar duk aikin da annabi ya koyar ba sunan shi aiki amma aikin da annabi ya koyar sunan shi aiki na gari kun fahimci da kyau duk aikin da wani annabi ya koyar sai a ce aiki ko da lada ko babu ko. amma wanda annabi ya koyar aiki nagari bal ya'mal amalan aiki nagari shi yasa Hudayl bin Iyad ke cewa al'amalu la yakunu maqbulan inda Allah hatta yakuna khalisan sawaban yace aiki baya zama karɓaɓɓe wurin Allah sai ya zanto khalisan tataccen aiki wanda ba da cin shirka sawaban aiki na daidai sai aka tambaye shi ma huwa al-khalis wa ma huwa as-sawab sai ce al-khalis mabtudi bihi wajhullah wanda dan Allah kada ya yi as-sawab ma kana ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiko as-sawab shine wanda ya dace da koyarwar Allah wa an abi hurairah marfu'an qala Allah ta'ala ana aghna shuraka'i 'an shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka rawahu muslim hadisi na gaba an karbo daga Abu da Allah ya kare ta a Marfu shi hadisi ne marfu'i ma'ana annabi ne ya faɗa qala Allah ta'ala annabi ce Allah madaukakin sarki ya wato kaza hadisi kudusi ke ana aghna shuraka'i an shirki Allah ce ana aghna shuraka'i ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya an shirki gabarin yin tarayya din ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya gabanin yin tarayya din abin nufi idan aka ce ga kamfani ga jarin wane ga jarin wane ga na wane ga na wane sun zama mai kenan abokanan tarayya dan cin motar rufa shine samun mai samun riba kaga wane kila jarinsa bai kai na shi kadai ya kashe kafa kwani ba wane shi ma na shi kadai bai kai ba sai da suka haɗu sai suka yi keniya da juna suka samarwa kansu wani kwakwaran jari wanda zai kawo musu wata riba kwakwara inda kowa zai kadaita da hannun jarinsa shi kadai bai kai ya kafa kamfani ba yanzu kowanne ɗaya daga cikin su yana wadatuwa yana bukata zuwa gawa dan uwansa to Allah ce to ni na fi karfin a hada ni da abokanan tarayya wanda ni ina bukata su suna bukata saboda shi Allah wadatacce ne sauran kuma duk menene mabukata ne to ta yaya za a mabukata ya hada shi da wa wato a hada shi da mawadaci wadatacce shi kadai shi ne Allah ka hada shi da wata ina ba ta an fahimta ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne al fuqara mabukata ila Allah zuwa ga Allah wallahu wal ghani da kiko Allah mawadaci ne baya bukatan kowa cikin to ya zaka kai aiki sai ka mayar da aikin ya zanto tamfar wani kamfani ma'ana kana sa ran samun yaddan Allah ya ciki kana sa ran samun yaddan mutane a ciki da zaran ka hada Allah da wani sai Allah ce to ai ne mawadaci ne na bar wancan din aiki ya same ka kenan an bar wancan ya baka sakamako ya baka aljanna ta sace ya baka ni'ima ta sace yana da ita ma ne ma'anar ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatan duk waɗansu abokanan tarayya an da barin haɗa mu tarayya da ni na fi karfin hada ni da wani man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya taranya wani tare da ni wani na tare da ni cikin aikin taraktuhu wa shirka sai in barki wa shirkahu da wanda ya haɗa ni ko in barki da aiwatar da wannan tarayyar da yayi sai in kyale shi da shirka kasa ina ba da amfani ma'ana dukkan wanda yayi wani aiki irin wanda ake neman yardan Allah da shi ya zanto yayi da manufar neman yardan mutane da manufar mutane sai ba masa to ubangiji ta'ala sai ya kyale ka kai da mutane din in yaso su baka sakamako gobe kiyama idan yaso su tsere da kai daga wuta ko su kai ka aljanna gobe kiyama shine sai ce ko sai in kyale shi to sai in kyale shi wa shi mutumin ko aikin eh shi aikin shi aikin da rasu sai kyale shi aikin mutum ka da wanda wanda aka da dai sai dai kaga na bar maka aiki to zai saka mako akai idan bar maka ba zai saka mako akai ba ina fata an fahimta domin idan Allah ya tsame hannunsa da kan bawa bawa zai rayu kenan idan da ke taraktuhu zan kyale shi mai aikin wa shirkahu da sauran mutane su wanda ke neman yabo in yi son su ba shi rai su ba shi lafiya su ba shi ciki zai rayu idan Allah ya janye komai daga cikin abin da yake biyo bawa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ga mun ta dare da rana na zahiri da na boye duk sai Allah ya janye tsawon sakar daya waye zai iya rayuwa to amma ba shi za a yi wasa ba dan ganin dama ubangiji sai ya kyale shi bawan ba zai sauke hannunsa akan sa ba ba zai jaye abin da yake baki da ni'imomi ba amma sai ya kyale ne aiki sai wannan aikin dai kan ba na so na bar waɗannan da ka dalibai kaga wannan akwai wa kware da gaske ga dukkan wanda zai wani dangin aiki na alkhairi da nufin wani ya je ya faci wani sakamakon a maimakon Allah ta'ala Allah ya tsare wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito a kitabuz zuhudi babu da yake magana man asharaka fi amalihi Allah haka ibnu majah ya ruwaito da kwatan kwatan wani lafazi amma abin da ke cikin lafazin ibnu majah fa ana bari'un wa huwa lillazi ashraka yace dukkan wanda ya aikata wani aiki ya tare ne wani tare da ni fa ana bari'un to ni na barranka gaban mai gina gabar wannan aiki fa huwa lillazi ashraka aikin yana tun ga wanda aka sa aka tare ya da ni na bar masa kaga sai zan bu ya ƙara fassara maka kenan wa an abi sa'id marfu'a ala ukhbirukum bima huwa aswafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal qalu bala qala shirkul khabith yakunu ar-rajul فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد وانا حديث عن كربو دغا ابو سعيد الله تكاري دا غري ابو سعيد المخدري yace hadisi ne marfu'i ma'ana annabi ya ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal annabi ce shin bazan labarta muku ba abinda a wurina shine mafi tsoratuwa mafi zama abin tsoro wurina sama da masihun dajjal abinda na fi ji muku tsoron fitinarsa sama da fitinar masihi jal kuna so in labar labarta muku me wannan abin qalu bala sai sabai suka ce eh fada mana ya manzo Allah qala sai manzo Allah ce da su ashirkul khafi shirka ta koyi wato riya ita shirka ta koyi ita ce riya me yasa aka ce shirka ta koyi a zahiri ba ka bautar gunki domin ta mai bautar gunki a zahiri an riga an saba shirka koyi ce ba ta zahiri ta bayyana ba ta koyi ce. aga ya dai ya faɗi galata ga uzza ga wata ga wani abin bauta wanda ba Allah ba amma shi mai shirka mai riya abin da yasa aka ce koyayye shirka a zahiri ne wanda ya gansa dan Allah yake dan ba wanda yasa abin da ke cikin zuciya amma Allah ya san ba da yake akai ba ashirkul khafi wato fitinar riya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fi fitinar masihud dajjal yana ji mana tsoron fitinar riya sama da fitinar masihud dajjal kun san saboda me saboda fitinar masihud dajjal lokacin da zai bayyana dukkan wani wanda yake nagari ba zai dujal ba zai ci nasara akan ba dujal ba zai ci nasara akan ba dan haka ba ma zai kewaye ko ina a duniya amma banda maka banda madina mala'iku na tsaron wajen sai dai ne a bakin gari waɗanda suke nan ne su fita su tsale wanda ba nake ba suna ta to amma riya ko babu inda zaka je ka koyi mata ko ka shiga maka ko ka shiga majina ko ka ba ka shiga sai ka shiga kai da amma duk da in ka shiga majina fa an san malaiku sun tsare kofar to riya ko sai kai da Allah ya tsare manzo Allah ya yakumur kuma rajul faisal da ga mutum ya tashi yana sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya kawata sallarsa imma ta karkara ko ta fuskar ruku'i ko dagowa daga ruku'in ko sujada ko dagowa daga sujada ya kawata sallarsa lima yara min nazari rajulin dan abin da ya gani na cewa ga wani sun yana kallon sa sai ya kyauta to karshen bai wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi hadisi ne wanda yake hasan al-imam al-albani ya hasana shi cikin sahih al-jami' al-sahih akwai wani kwatankwacin wannan hadisi da imam ibn kuzaima ya rawaito daga mahmud ibn labid yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito muna zaune sai ce da mu ayyuhan nas yace ya ku mutane iyyakum wa shirku sara'ir iyyakum wa shirka sara'iri ina gargadan ku ku rabi da ku rabi da shirka ta koyi ina gargadan ku ina jan kunnan ku game da shirka ta koyi qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma shirku sara'iri menene shirka kuma ta koyi kala sai manzo Allah ce yaqumu ar-rajul za ga mutum ya tashi fa yusalli yana yin sallah fa yuzayyinu salatahu sai kaga ya kawata sallarsa lima yara min nazarin rajul ilayhi dan kawai wanda yana ganin shi yace ya iya sai ya kawata sallarsa sai manzo Allah ce fa zalika shirku sarakin wanda ita ce shirka wanda take ta koyi a ba baka yi sujuda ga gunki ba amma a batininka wanda ba wanda sai Allah kai kana neman yabon wani ba Allah ta'ala Allah ya tsare wani hadisi ibnu kuzaima hadisi ne sahi al-imam ibnu kuzaima ya rawaito shi hadisi ne haka akwai kuma kutankucin wannan hadisi daga shaddad ibn aus yace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Musa habbai mun kasance muna kirgariya a ɗaya daga cikin wato a shirka mun kasance muna kirga cewa riya wato shirka ce karama lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda haka abu ne mai hadari kwarai da gaske to ita wannan riya da muke magana akai shine malamai suka ce alakar ta da aiki alaka ce iri uku imma ya kasance tun lokacin da zaka fara aiki baka fare shi ba sai dan neman yadda mutane kila inda ba mutane ba za ka yi shi ba wato baka fara aikin naka ba sai dan neman wa yaddan mutane daga farkon aikin har yanzu a karshen sa kai ne dan neman yaddan mutane kai ne dan neman yaban mutane duk riya idan ka shiga cikin aiki daga farkon sa zuwa karshen sa aiki ya rushe gaba da babala da wadan aiki in ma ya kasance riya ta fado a zakiyar aiki kayan rabin aiki da manufar kyakkyawa dan Allah take ka zo rabin na biyu sai ne ta shigo ciki to wannan aiki ya rushe ko bai rushe ba ya rushe ko bai rushe ba saboda bai sai malamai suka ce a'a ka iya cewa ya rushe ka iya cewa bai rushe ba a ko ina kai daidai ya rushe idan wannan aikin farkonsa yana da alaka da karshensa ta yadda karshen baya ingantuwa shi kadai sai in farko ya inganta farkon baya ingantuwa shi kadai sai in karshe ya inganta kamar me kamar sallah za ka yi sallah a kudu ta raka a biyu kai ta cikakken ikhlasi can wani ya zo na ganin ake wani sallah kake yi sai tsaye gefe guda sai kuma ka tsaya kana kicin za ka gyara abubuwa dan ya gaji a raka'o'i guda biyu ke suka ce to ai wannan raka'o'i guda biyu na farko ba sa iya ingantuwa su kadai ba tare da karshen nan ba na karshen nan su kadai ba sa iya ingantuwa ba tare da na farkon ba matukar wannan na karshen sun rushe to na farkon guda biyu ba sun rushe gaba daya لأن الصلاة آخرها متعلق بأولها وأولها مرتبط بآخرها sallah karshen tana da alaka da farkon ta yana kulluwa ne tare da ta babu yadda za a yi kai rage da mutum zai raka wani guda uku cif ya zo ta hudu sai ya tusa a wani ta Ya zalla tana nan a karshe ce kawai tana da ko har uku farko amma idan aiki ya zanto farkon baya da alaka da baya da alaka kowanne cin gashin kansa yake mutum ya ware naira dubu ɗaya zai bayar sadaka fi sabilillah wanda miskin ya zo ya shi ɗari Wanda ya zo ya shi ɗari biyu ya ba shi ɗari biyar da kyakkyawan ya ba wanda sai da rikici Allah ɗari biyar da dare lokacin da zai raba mutane sun zo sai ya shiga ciki to shine suka ce wannan ɗari biyar ta farko ta tsira na ce ta kalau wannan ɗari biyar ta karshe da ya shiga ciki ta rusa ta saboda farko ta ba da alaka da karshen ta ina ba da kun fahimta to ne abin da yake faruwa gariya lokacin da ta zo cikin tsakiyar aiki wato ba a je ni kare aiki ba ta zo tsakiya an yi farko da kyakkyawan niyya a tsakiyar ta faru to sai mu kalli ibada idan ibada wanda farko na da alaka da karshe ta rushe gaba da in farko ba da alaka da karshe ta rushe ta kuma suka ce in riyar za ta faɗo wa mutum amma sai ya tafi kowa da ita ya dan na in gizo mata ita shi kuma da kokarin ture ta har yanzu a karshen sallah suka ce to sallah ta sha an gane ko shi yasa dole akwai mujahada sai mutum ya yi mujahada sa'in sa tsakanin shi da shaitan sa'in sa tsakanin shi da mummunan tunani da yake zo masa yana kokarin tune yana kokarin dinda da niyya a kowane lokaci yana kokarin sabanta niyya har zuwa ya je da cikin sallah to ya ci nasara akan iblis kenan ibada ta to idan kuma ga wanda ya gama aiki gaba daya lokacin da kai aikin har ka kare ba wanda ya gani kuma kai ma dan manufar ka dan Allah kai ba kowa ka aiki sai bayan ka gama sai wani shigo ce wani ina ganin kamar kiyamul lail ka tashi da ita ka dan yi murmushi haka <laughs> baka ce komai ba sai ya bai ka sai ka ji dadi ya mallal tana na kowa da ba abin da ya tafi ta salata dan mutu alhamdulillah <laughs> suka ce matukar abin ya shiga ne daga karshe daga karshe ne a zuci kawai ka so ban ba faɗa mutane ba amma idan kace nayi kiyamul lil ya shiga babun sun a kuma ta rushe ki amma a mutane da gano sai suka yi beka kai kuma wannan yaban kaji kana so ina ma wani ma zai gane amma kai ba faɗa ba to wannan aikin ka ya sha babu abin da ya taɓa aikin ka to da sauran maganganu dai da malamai suka yi game dangane da wannan idan kuna son fayyace babin riya kwarai da gaske to yana da kyau mutum ya duba wato fatawul bari karkashin sharhin hadisin inna mal a'malu binniyat hadisin farko cikin bukhari daga nan sai littafin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al-hanbali shi ma hadisin farko cikin arba'un hadis da ya tarkata wannan da wuya ka je wani wuri ka samu bayani saboda wannan na wannan littafin na ibn rajab al-hanbali wannan kadan ne daga cikin abinda tafasil da yi a cikin wancan da nan tsakuro mana a takaice dai riya tana lalata aikin mutum ya kamata mu yi kokarin yaki da suka mu wajen santar riya saboda abin da suke sabotarwa na rushewar aiki Allah ya tsare fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayati kahfi mun fahimci tafsirin ayar karshe ta cikin surtar kahfi qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa kafi الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله babban al'amari wato shine mayar da aikin mutum ko da aikin ko wani gari ne yayin da ya kasance wani abu na niyya ba ta Allah ba ta shiga cikin aiki ma'ana ko da wata sunna ce ta annabi ka aiwatar amma sai zanto da niyyar da take ba ta Allah ba dan wani yayi ba maka to wannan aiki za a mayar maka da kayanka الثالثة ta uku ذكر السبب الموجب Zalika. ambata mana sababin da yake sa a mayar da aikin menene yake sa a mayar da aikin wa huwa kamalu bila ne cikakke wato kamala ta wadata wurin ubangiji abin da yasa Allah ke mayar da aikin riya aikin da riya take da take idan mutum yayi dan shi Allah ma wada ne to kai kai niyyar ka hada musu su biyu ya zai ya karfi ya barwa wancan wancan ne talaka wannan shine sababin da yasa ba a karban aikin da riya take da ciki الرابعة مسألة هدوء anna min al-asbabi annahu khairu suraka yana daga cikin sababban da suka sa Allah baya karban ibadar da ya da ciki dan shi Allah shine mafificin waɗanda za a hada in ka hada da wadansu to shi ya fi su dan haka sai bar musu as sadiqatu matsala ta shida annahu al-khamisatu matsala ta biyar ko khawfun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ashabihi min riya yadda annabi ke ji wa sahabbai tsoron su auka cikin riya to dan Allah idan ya zanto irin su Umar dan Khattab irin su Abu Bakar ne Siddiq irin su Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Talha bin Ubaidillah waɗannan jigajigai wanda ba wani wali a ban kasa da yake shi in ya zanto waɗannan ana ji musu tsoron riya to ina ga mu wanda muka zo da karshe mun ba da wada a ji musu tsoron riya saboda haka lalle ne mutum yayi kokarin tsarkake sa ya rinka jaddada niyya daga lokaci zuwa lokaci kuma inda je dan cewa mutum abin nan tunda abin ne ba wai faɗa kai da baka ba ba wai faɗa kai da baka ba sai ka dan rinka yaudaran ka rinka gani kamar aikin da kake na kirki ne amma kuma kai ga wata mummunan niyya ta da cikin zuciyarka ba tare da sani ko me mutum zai saya saka ke niyyar da zaran ka ga niyya ta canza to sai ka dakatar da wannan aiki akwai da dama daga cikin malamai ba na manta wani malami yana karanta littafin sa yace wani dan bid'a ne yayi littafi kan bid'a to amma yana da ilimi malami ne shi ma sai dai bid'a ta shiga zuciyarsa sai wal talibi sai wannan babu Allah ya zo yana son yi masa raddi yace lokacin da na dauki littafin sa ina karantawa ba na so in ga inda zai daidai nai ma nake ina kuskure yake kawai da in gyaran sa yace idan na zo kan wata mas'ala da karanta na ga yayi daidai yace ta kai shi nake ji dan yayi daidai ina ma yayi kuskure in gyaran sa yace amma yayi daidai babu yadda mai dole in mutu idan ya je na samu kuskure yace har ciki nake yace da na tuna wannan sai na tuna yanzu wannan aikin da nake yi dan Allah ku rike yin sa yace na da littafin gaba ɗaya na tura fiye da guda na fasa wallafa. yace har sai da ubangiji ta'ala ya amsa ni da niyya daga sai na zo na jaddada niyya ta na ɗauki littafin inda na ga yayi daidai sai in yabo wannan kalmar ta daidai din ba shi dan bid'a ne ke yabo ba cewa lalle wannan abin ya dace da daidai kuma ga ƙarin dalili a kansa inda ya kuskure kuma in faɗa yace daga nan na wadata cewa lalle ina jin cewa yanzu na kyautata da niyya ta sama da haka saboda abin da ya wuce baya da abin da suke rawaitowa daga Ali bin Abi Talib cewa an fita filin yaki ne wata rana ya dauki takobi ya nufo da kafiri zai fille masa kai sai kafirin ya tofa masa yawo sai ya fasa sai ya fasa tsarin su ya koma baya kafirin ya kira ce abin mamaki ga shi ka da damar da kana so fice ne da ka kace ne yace eh lokacin da na zare takobi da farko da kikkiawan niyya da taho da ka tofa min yawo sai na ta hauki, sai na tsoron kar in kace ka dan tofa min yawo ba dan Allah ba ka sai na fata, sai in na jin zuriya kuma in dawo ne dole sai mutum ya yake da zuciyarsa kar kai wa wani abu dan kawai ka ba wani hauki kar kai wani abu dan kawai kuma ka burge wani kowanne sai daga cikin ne yi dan ka ba wani hauki wannan riya ne yi dan ka burge wani shi ma wannan riya ne misali wanda yake tarayya da kai cikin aqida da bin tsarin sunna kana son kai abu dan ka burge shi wanda kuma yake shi yana kan bid'a kai kana son sunna sai ka tsare sunna kana yi wa amma su kake ji haushi sai eh, ai kiyamul lailin ne ji haushi ai ne shi ma dan bid'a idan ya ganka wai zikiri ke da karfi dan kai ka ji haushi kaddara zikirin yayi daidai ma kaga baya da lada wanda ya wuce yayin da yake sai Allah wai zikiri yake wai wai bare to kaga anan gurin kaddara wannan zikirin yayi daidai dan girman Allah yana da lada wajen Allah kaddara zikirin daidai ya dace da sunna a zuciyarsa yayi da dai ya fasa sai hannun ka sai a zikiri da karfi sai mutum ya zo kunna da la'ilu ya hana mutane barci ya sa lafi jika buɗe wai bari ya bawa bakiya Allah haushi <laughs> ma'ana ba neman ladan ke wurin ubangiji ba <laughs> ta haka ko mutum kai sunna kake kuma ka zo ka sawa a ka bude ka ka kure shi kawai dan ka ba wani haushi a wani gargaza <laughs> ba a yi gargaza a gargaza ladan gaba ɗaya ba ka da komai wajen Allah ta yanzu kai me mana baka da in ka yi imani abin da kake kai gaskiya ne ka yarda abin da kake kai ɗari bisa ɗari gaskiya ne dan Allah ba za ka so ba za ka so ga wannan gaskiyar kullum ta samu goya baya so kake ita wannan gaskiyar ka tara wata abokan dawa jam'iyyar da ta ka kawai da kake goyon baya so kake ayi bore daga wata jam'iyya a dawo ka, ba ka ta bari in kusa ta dan wancan jam'iyyar fata kake a ce wani ya dawo jam'iyyar ka ta siyasa to kana bin sunnar manzon Allah wani na bid'a saboda jahilcin su saboda ba karantar da shi ba wa amma kai kana sa wa'azi ko kana yin wa'azi ko kana wannan wai so kake ka bude masa wuta ya ji haushi ma'ana ba so kake dawo yanzu gaskiyar da kake kai ba ta so mata magoya baya abinda kake jawo mata abokan adawa me ya ribar da ka samu wajen Allah السادسة مسألة تشدة أنه فسر ذلك من قال الله صلى الله عليه وسلم يا فسر منا أبين دعسي كلا دريجين بأن المرأة يسلي لله za a ga mutum ya fara aikin sa zai yi domin Allah lakin no hali ma yara min nazarin rajul amma sai mutum ya kawata sallan nan dan ya ga mutane suna kallon sa to Allah ya tsare babun min shirki iradatul insani bi amalihi dunya wannan babu yana cewa min shirki yana daga cikin dange shirka iradatul insani bi amalihi dunya mutum ya nufaci duniya da aikinsa menene bambanci tsakanin wannan babi da wancan babi min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga cikin dangin shirka mutum ya nufaci duniya da aikinsa shine suka ce akwai umum da kusur tsakanin waɗannan al'amura guda biyu wancan babu yana magana akan riya wannan babu yana magana akan mutum ya nufaci duniya da aikinsa ta ina suka sha bambam kowa dai niyyar sa ba dan Allah bane ba ko amma ta ina ne suka sha bambam inda suka sha bambam wancan mai riya shi abin da yake bukata ya ban mutane shi ko wannan wanda yake nufatar duniya ba wai mutane sai bi ba su ba shi girma su ba shi matsayi ko su ba shi dukiya ko sai masa hidima wannan ita ce manufarsa da aikinsa amma mai riga ga baya samun ko kobo shi dai an yabe shi magana ta kare amma wannan kila yana bukatar kuɗi wajen aiki kila yana bukatar girma yana bukatar hidima yana bukatar muridai su tara na dukiya kaga inda aka sha bambanci nan aiki ne wanda ake dan daman yadda Allah amma ya dan ya cimma wata manufa kadai a duniya baya sa rai kuma suka ce abu nabi kuma shi mai riya galibi mai riya zaka samu dama can aikin inda ba kowa ma zai yi shi in ba kowa ma zai sallah ko shi kadai na dokar daji zai yi ta da akwai imani da Allah ta tare ne amma me yake faruwa inda zai shi kadai ba zai kawata ta ba amma da mutane sai dan kawata ta saboda mai saboda mutane to kaga nan gurin kenan wannan ko na biyu gaba ɗaya in ba mutanen ba zai ba ba da su da sai shi yasa wancan sai zanto karamar shirka wanda hadarin ta shine ruke wannan aikin da ya shiga ciki wannan ko da zamu shiga ciki sai zanto babbar shirka wanda za faru aiki ya ruke gaba babun min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga cikin shirka mutum ya nufaci duniya da aikinsa wa qaulillahi ta'ala man kana yuridu al-hayata dunya وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين سواء كانت آية بيو شكرا آية نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ubangiji ce man kana yuridul hayata dunya wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya sakamako na duniya wa zinataha da kawar duniya abinda ake nufi da kawar duniya dukiya almalu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba zuwa wa zinataha kuma yake neman dukiyarta da aikin sa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu a'malahum sakamakon ayyukan su fiha a nan gidan duniya din duk wanda ya aiki ba dan Allah ba sai dan cimma wata manufa ta duniya Allah ce za mu cika masa wannan manufar ta ta duniya wa hum fiha la yubkhasun su irin waɗannan mutane ba za a tauye musu da komai ba fiha cikin duniya din ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin waɗannan sune wanda a lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a duniya ya riga ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun aikin da suke yi rutaccen aiki ne irin wanda ba a samun sakamako na lada a wurin Allah an gane ko yanzu a nan gurin aya na nuna mana cewa dukkan wanda ya aikata wani aiki dan neman yarda Allah to a ne kawai za a bashi sakamako to wannan aya hukuncin ta am ne tana nufin duk wanda ya aiki matukar aikin nan irin na lahira ne amma da niyyar Allah ya bashi lada anan to sai Allah ya bashi a din a lahira bai da komai haka hukuncin ta yake a amma ko wata aya cikin suratul isra wadda ta nuna ko da yayi din dan manufar duniya din ba dukkan wanda ya dan duniya bane Allah zai ba shi duniya in Allah ga dama sai ya tafar da shi duniya da lahira din an gane ko dan ya ce wanda ya kasance yuridul ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha wanda ya kasance yana bukatar duniya da yake na ajila gida na gaggawa gida na kusa wanda ya kasance yana bukatar ta ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa fiha cikin duniya din ma nasha irin abin da muke so ba wanda ya bukata kuma haka din maliman nuridu ga wanda muka so ba dukkan wanda ya faɗi duniya ne za mu ma'ana sai Allah ya cikin sarki ya kasa masu neman duniya din wanda suke yin aiki na lahira da nufin Allah ya ba su sakamako a duniya din sai Allah ya kasa su gida uku in mun hada wannan aya da wannan gaba daya kashi na farko Allah ya ba su abin da suka yi aikin domin sa a nan duniya sai Allah ya ba su a lahira ba su da komai kashi na biyu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su amma ba abin da suka nema ba suna neman girma sai ba su dukiya suna neman dukiya sai ba su girma ana girma mata amma ba su da ba. addalna da lahu fiha ma ta dai <laughs> wa daga cikin wanda ake girma ba yanzu ba su da koko yana da sarauta yana da kasa guda kila ba ya da kokobo dala kada ji ba ba da ba ba da lahu fiha ma ta ko mutane su suka suna ta sai kai to kaga sai Allah ya bashi abin da baki yana fata ba nan kaga dai alahira dai bai da komai na uku su Allah ya hana shi anan kuma dama alahira kuma bai da duk wanda yake mana aiki domin ganin Allah wannan shine sakamakon sa dai daga cikin wannan in ka hada ayoyin nan suratu hud da kuma suratul isra Allah ya tsare wa fi sahiha da bi hurairah ya tabbata cikin bukhari an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah sai da abin Allah tabbata da rashi ya ta isa abdud dinari bawan dinari ya tabe ta isa abdud dirham bawan dirhami ya tabe ta isa abdul khamisati bawan tufafi ya tabe ta isa abdul khamilati bawa na al khamila ma ya tabe in ya rabi idan an baki sai kaga ya yarda wa illan lam yu'ta sakhir idan ko an hana shi sai kaga ya fice ta isa wanta kasa ya tafi wato anything ya fadi ba daidai ba wa idza shi ka falanta kata idan an soke shi da kaya falanta kata ba za a iya fitar da ita ba tuba li abdin akhidin bi anani babban rago ya tabbata ga bawa da yake rike da wuyayen dokinsa fi sabilillah yana cewa ya komo wajen jihadi fi sabilillah ai asara atuhu daga kansa a tuɗe da juna wato gashin kansa ma ba da lokacin da yake taji ki mubarratin kadamahu kafafunsa guda biyu gaba ɗaya a barke da ƙura in kana fil fi kana fil hirasa in an ajiye shi akan iyakar kasa dan gadi da tsaro kar a kawo farmaki a cutar da musulunci da musulmai sai ya kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati in an sa shi a karshen rundunar daga baya dan gudun kar a kawo mata farmaki sai ya kasance a wurin baya canjawa lam yu'dan udallahu in ta'zana lam yu'dan udallahu inda zai nemi izini ya shiga wuri ba za a ba shi izini ba wa in shafa lam shafa, inda zai zo ya nemi taimakon wani ba za a ba shi ba wannan hadisi imam bukhari ya rawaito cikin kitabun kitabun kitab mu kowa farkon hadisin ta isa abdul dinari bawan dinari ya tabe idan an ce ta isa a larabce ana nufin mutumin da ya yi tuntube za a ce ta isa fulan wani ya yi tuntube amma a nan gudun abin da ake nufi kasara da halaka wane ne abdus dinar mutumin da yake daransa ranarsa duniya kawai ke nema abdus dinar kenan mai neman kuɗi neman kuɗin da yake hana ta ibada neman kuɗin da baya fitar da hakkin Allah ta isa abdus dinar lalle bawan dinari ya tafi ya yi hasara ta'isa abdul dirham haka bawan dirhami ma ya tafi ya yasa da dinari da dirhami su ne kuɗi a da kafin yanzu a musanya ya da takardun waɗanda ake ma'amala da su a madadin dinari da dirhami dinari ana yin sa da ha dirhami ana yin sa da azurfa da tab su ne kuɗi babu wani abu sai su a wajen kuɗi to kamar wannan hadisi yana zargi ga waɗanda suka mayar da hankalinsu da himmar su gaba ɗaya wajen neman duniya ba sa tunanin lahira sai da to gaba ɗaya manufar su ko menene suka yi gaba ɗaya babban abin da suke son cimma ita ce duniya ba neman yadda Allah ce to sai malamai suke cewa ita neman dukiya ana kasa su gida biyu neman dukiya ta dolan rayuwa neman abin da za ci abin da za sha tufafin da za daura ko ka daura ma iyalinka matsuguni da za zauna neman dukiyar da da ita ne za ka sami mace ta aure da za ta ɗauke maka kewa a matsayinka na ɗa namiji neman dukiya don waɗannan al'amuran waɗanda suke tilafin rayuwa dolan rayuwa wannan babu lafiya to shi ne inda zargi ke shigowa duk wanda ya fi karfin to ya fi karfin fara ya fi karfin abinci ya fi karfin sutura na shi na iyalinsa ya fi karfin matsuguni ya fi karfin abin hawa adabi ya gama da mai dolan rayuwa to duk wata dukiya da za ka nema koriya akan dolan rayuwa kuma ya kasance zuciyarka ta ratayu da ita ta yadda har za ta hana ka halartar inda ake cewa Allah ya fi annabi ta hana ka yi kiyamun laili ta hana ka zikiri ta hana ka salati ga annabi ta hana ka ibada ta hana ka fitar da hakkin Allah to wannan akwai wani bangare na bauta da ta bai wa dukiyar shi yasa annabi sai abdud dinar da abdud dirham a gaba sai sai sai ta abdul khamis al khamisa mayafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na buga misali da irin wannan dan saboda a lokacin a inda yake magana yana magana a tsibirin larabawa cikin sahara inda mayafi ke da daraja musamman lokacin sanyi to wani wajen neman kuɗin wannan cike nan sai ya hakkin Allah amma abin da ake nufi da alkamila shine wadan suka ce bakin tufafi mai zane wadan suka ce a dukkan tufafi da yake da zane doriya akan asalin launinsa kamar baki mai zanen fari ko fari mai zanen ja ko kore mai zanen kaza kina ki kira ne alkamila dukkan tufafin da yake da launi biyu da wani da launi farafali ga kuma wani zane a jikinsa ta ce masa mai kamila alana alkamisa ko ka fasara ki da ko tufafi duka dai da alkamila da alkamisa dukkan sanau'ika ne tufafi ma'ana ya tafi ya yi hasara mutumin da tunaninsa shine dinari dirhami tubatin da zai kwanta a kai ko ya rufa da shi ko ya sa a suturansa shi a jikinsa shi kaɗai da tunaninsa ban da shi ba da tunanin ko ya tafi ya gama tafi Allah ya tsare sai sai a ɗabi'arsa in o ya rabbi in ubangiji ala ya ba shi wani abu to a lokacin nan ne ya da Allah a matsayin Allah ne wa in lam yu'ta safi in aka hada shi wani abu in ka kasuwa babu riba to zai yi ne na kiki da wata ke fiki da wanda ya baka jiya baka gode masa ba ya baka shekaran jiya da shekaran jiya waccan da makon da ya wuce da watan da ya wuce da shekaran ta wuce duk baka masa godiya ba yau ya hada ka sai kai fushi wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatu wannan sifa ce ta munafikai da aka zargin su da cikin Qur'ani cikin suratul Tauba aka ce cikin su akwai wanda yake zargin ka yake maka ba daidai ba har kawai dan dukiyar zakka in ka ba shi sai ya amince cewa kai annabi ne kuma kai mutumin kirki ne in ka hana shi sai kuma ya to dan Allah so nawa ne dan kasuwa zai ci riba mai yawan gaske ya ci dubban nerori wani ma miliyoyi ba ka jin komai shiru amma daga ranar da ya faɗo ta dubu ashirin kowa sai ya ji kai yau kasuwar ai sai duka wani kuma faɗuwa ya ba wallahi riba ce bai samu ba irin wanda yake samu kullum to a sai ya mutu kilfi na gidan sai ya tanda. ya saba yana cin dubu ɗari dubu ɗari biyu ranar da ya samu dubu talatin dubu arba'in to ranar sai ko a gida sai an ji labari sallah kila yanzu sai ya kafa sai ya zubi da sahawi a sallah ba sai ya zubi da sahawi don mai Allah ya canja masa to yanzu wannan shi ne duni ta'allakar zuciya da duniya ke wanda shi ne abin zargi ita duniya kaso ta ba abin zargi ne, amma ta matakanta da ya zama abin zargi duk abin da zaka fara na duniya in dai ka fara ta hanyar halal ka fara da aikin Allah a ciki ko bai ka kadantar da kai ya mantar da kai bin Allah ba wannan ba abun zargi bane ba amma ya mantar da kai bin Allah to ya zama abun zargi ka zama bawa mai godiya ga Allah lokacin da ya baka ka to mai jure hakuri idan ya zarbe ka tsara. ka da cewa yau ya jarrabe ka hasara ka yi hasaran dubu hamsin ka yi hasaran dubu ɗari wani tun da yake bai taɓa samun dubu hamsin bai taɓa samun dubu ɗari ba tun da aka haife ka a duniya bai taba mallakar dubu 50 ba ta kai kuma kila ya fi ka ibada ya fi ka zikiri ya fi ka salati ya fi ka kusa da Allah din kuma ya hakuri ya ture kai kuma aka baka miliyoyi sai na aka karbi dubu dari, me yana damuwa ce kamar yadda al'amari da Allah dan ka dace da ladan ubangiji to wannan abinda bawa ya kamata ya kasance a ciki ya zanto duk sanda yake ma duniya kasta makantar da shi da lahira kuma duk san da yake ma duniya ya same ta to yayi kokarin fitar da haƙƙin Allah kuma ya nemi lahirarsa da wannan duniyar da ya samu domin duk abin da baka nemi lahirar da shi ba karshe zaka yi hasararsa za ka bar ta a nan gidan duniya ke sabin tarawa a kan kai kuma kai baka ci ba kai baka ta ba kai baka yi musulunci hidima ba ka baka ka bari a matsayin magana a yi ta za a yi duk abin da za a yi da shi daga bayan ka Umar ibn Abdul Aziz ya zo mutuwa ake zargin sa waɗanda suke tambayar sa dan me baka ware wani abu na dukiya dan me baka tara dukiya ba da zaka bar wa ƴaƴanka ga ta zo mutuwa ba su da kokobo da wani da wani da wani ko gidan gawa ba su dace sai ke cewa ɗaya ɗaya ne cikin mutum biyu in sun zanto salihan bayi to Allah zai jibinci lamarin su dan Allah ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin in sun zanto ba salihan bayi ba kuwa to ban taimake su ba wajen sako na ba bar su ko kowa ke in salihai ne Allah zai kula da su in ko ba salihai ne ba yace kaga ban taimake su ba wajen sako Allah akalla na rage musu barna da su na ban taimaka musu kai barna ba annabi aka turo ya tsare katanga ya hana ka sabuwa dan kare dukiyar maraya wanda baban ka ya riga da mutuwa wa ammal bidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا annabi aka tura ka ce tsare ka san karka tafa da dan kare dukiyar marayan da baban ka zanto salihin mutum in ka zama salihin din sai Allah ya bi lamar ya ka ko baka in baka zanto salihin din ba kuma sai ubangiji bai da lamar su ta isa wanta kasa idan an ce ta isa ya yi tuntube wanta kasa wato kuma ya fada da gingine shine in ta kasa mutumin da ya fada bai bai dan shi sun tuɗe ne yake gadarwa ka faɗi da gaba bayan mutum ya faɗi da gaba kuma sai biya ya yi ka kan faɗar kayan muni kenan to manzon Allah yana nuna munin da mutum ke samu cikin sa cikin sa ya zanto mai neman duniya shi ne ma'anar sai isa wanta kasa to waɗannan suka ce gaba ɗaya addu'a ce annabi ke wa mutum ta isa abdul dinar sai ce Allah halaka bawon dinari ta isa abdul dirham Allah wadan bawon dirhami ta isa abdul Khalisa, ta isa abdul khamina ta isa wanta kasa Allah wadan furda ki kamar haka ne ma'anar a da aka annabi ke sai ce wa idza shika falan taqati idza shika daga ashauku ne yani idza asabahu shauku idan kaya ta take shi falan taqasha ma'ana la yanfa'u fihi al-minqat al-minqat abinda ake cire kaya na yi tunanin hausar da zojen minti talatin na kasa tunowa matsayi fata matsayi fata hankaki yau hankaki ba ba matsayi fata ba matsayi fata hausar nan ce ko zaki dai an zaki shi da biyan hausa ko dai mutum yana kowa zaki shi da ake cewa da shi to shi ne alminkan idan aka ce idan shi ka annabi na nufin idan ma kaya ta soke shi idan aka kaddara kaya ta soke shi falan ta kaka kar Allah ya fitar da ita munin addu'a annabi ke mutum shi ne ma'anar falan ta kaka kar Allah ya sanya hantsaki ma ya shigo wurin balantana ya fitar duba da abdin akhidin bi anani farsi madalla da bawan da yake riko da wato akalar dokinsa ko ragamar dokinsa fi sabilillah dan neman yardan Allah wajen wato yake kai kawo dan jihadi fi sabilillah to lafazin tuba wadansu suka ce aljanna wadansu suka ce a tuba din nan wata bishiya ce cikin gidan aljanna hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace tuba liman ra'aka wa amana bika yace ba ta tabbata ga wanda ya ganka ya kuma yi imani da kai kada sai manzon Allah yace tuba liman ra'ani wa amana bi lalle ba ta tabbata ga wanda ya ganka ya yi imani da kai sannan sai sake ta imani da ni sannan sai sake ta wa ba summa ba? thumma tuba so nawa kenan so uku liman amana bi wa lam yardi da wanda ya imani da ne bai ganna ba da liman amana bi wa lam yardi da wanda ya imani da ne bai ganni ba qala lahu rajulun da wani mutum ya ji an ce tuba tuba haka ba da ba san bai larabcin ba قال له رجل sai wani mutum yace dashi wa ma tuba menene tuba kana sai manzo Allah sai shajaratun fil janna wata ita ce cikin aljanna masiratu amin fatan inuwar ta tsawon shekara ta ce shekara ɗari girman ta kawai inda za ka tafiya cikin inuwar ta ta ce shekara ɗari da hada imu madallu hadin ke siyabu ahalil jannati rudu min a tufafin da ake sakawa yan aljanna daga ganyen wannan itacen ake saka musu ita wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi haka imam ibn hibban al imam nasiruddin albani ya inganta shi cikin sunan al ahadith sahiha karkashin hadisi na 1241 to kun ji tuba duk inda maza tuba ya san me take wata katuwar bishiya ce wanda girman tafiyar ta wato za ta tafi shekara shine annabi ce tuba da abdul akadin bi anani farasi wato wannan bijiya ta tabbata ga bawan da yake rike da ragamar dokinsa fi sabilillah yana kaiwa ya koma wajen jihadi ai asara asu wato ainihin gashin kansa ba ya riga ya kudi ya hargitse ba ya da lokacin ma da zai kun ko da ta je gashin kansa ya daidai muzbarratin kadama kafafunsa sun barke da kura in ka na hirasa kana fil hirasa in an ajiye ta a tsaro akan iyakar kasa to sai kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati as shi ne karshen runduna daga baya ka san lokacin irin runduna ta yi gaba daga baya ana jin tsoron kada kawo miki. to ka zaɓi zara ta ajiye su daga baya injinan ko ta ke yace to ya ajiye shi a baya kuma runduna nan ma zai tsaya a baya runduna baya kaucewa ya barada amma in zana matsayinsa ko a wurin mutane in zana da zai nemi izini ya zo gidanka yana san ganinka lam yu'zallahu ba za a ba izini ba saboda baya da matsayin da mutane za su ɗauka babban mutum ne wa in shafa'a inda zai zo ya nemi ceton wani ya nemi bayan wani ya nemi aiwa wani rangwame cewa wani a bashi kaza wani a yi masa kaza wani a yaji masa kaza lam yushafa annabi ce ba za a ce ta ba a nan duniya matsayin sa kenan a wajen mutane shine cikin hadisin muslim annabi ka cewa rubba asa madfu'in bil abwab law aqsama ala allahi la abara yato da ma za ka mutumin da gashin kansa har gitsai madafu idil abwa inda zai zo kofar gida za a kurin take dala ta gaba muri amma law aka sama Allah la bar da zai rantsuwa ga Allah ya ce yau za a yi ruwa wannan to da sai Allah ya saukar da ruwa don ya garantar da rantsuwa kada ta fara ta kama saboda matsayin sa a wajen Allah to kaga wannan bawan Allah dai ba da komai amma da aikin sa asibun bi anani faras jihadi fi sabilillah to wannan da cikin hadisin da ake kafa wajen da su wajen falalar jihadi da a cikin kai ibada samun lada irin na jihadi ko wahala kwarai wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ba ni ba ni labarin wani aiki wanda da shi ne zan samu cikakken lada ko ladan da ya fi na mai jihadi sai manzo Allah ke ce masa za ka iya yin azumi kullum ba baki kai kiyamul layli kullum dare ba bacci yace a ba zan iya ba yace to kaddara ma ka samu damar yin haka din ba za ka kai sallan mai jihadi bisa Allah kullum kai kiyamul layli ba bacci kullum ka tashi da azumi kuma na nafila to ba za ka kai falalan mai jihadi ba ba za ka kai ladan mai jihadi ba fihi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko iradatul insani duniya bi amal al-akhir mutum ya rafaci duniya da aikin lahira irin wannan aiki na lahira in ka tafi duniya da shi sakamakon ka shine baka da komai gobe kiyama wajen Allah ulaika allazina lam yahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai sai wuta Allah tsare الثانية مسألة بيو تفسير آية هود من كان مثلا فسر آية من سكين سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الثالثة مسألة أخو تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم عبد الدينار والدرهم والخميسة مثل مسلمي أما أسامة سنة باو الدينار باو الدرهم باو الخميسة تفاتي بعد أن با دن سبو دزوت يستارا سيدا نيمان كتي baya tunanin lahira baya aikin lahira sai ya zai fara dukiya الرابعة مسألة تهدو تفسير ذلك بأنه إن أعطي رجل أم فسر منا يد والنباوة يتكيني يد الله يباك أبو سيئ يد إلا تكون جدا في كنا جنة سوا وإن لم يؤطى فتر إن كنا ذا أقادر وصر حصارة كون ممكن كما تكون سيئ سيفتي لون هذا مجباوا ديناري الله أبان درهم بيجن الخامسة مسألة تبير قوله تعيس وانتكسر من فسر فإن النبي تعيس وانتكسر السادسة مسألة الدع قوله وإذا فيك فلن تكسى فدن النبي إذا فيك وتفيه لما زين مغني للمجهول يعني إذا أصابه شوك أو إذا أصيب بشوكة فلن تكسى يعني لا ينفع فيه المنقاش المنقاش شنو ممكن تبقى تبقى تقوم تبقى لنا هنسكي السابعة مسألة تبقى السلام على المجاهد الموصوف بتلك الصفات yabo da manzon Allah yayi da mujahidi wanda yake sufanta da sufofin da aka ambata cikin hadisi shine tsare kan iyakar kasa ko tsare rundunar yaki daga baya abinda muka faɗa da Allah ta bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kun mutumin da ba ya yi cikin wani aiki daga karshe kuma sai yayi da na sani wato ya tuba in Allah zai tabbatar masa da dan wancan aikin duba da cewa ya tuba abin da yake sanan ne shine dukkan aikin da zai yi da cikin malamai sun ce ya rushe mun mu gane cewa ita riya tana rusa aikin da take da ciki ne kadai da mutum zai aiki daya biyu uku hudu biyar sai ne take da cikin aiki daya daga cikin wadannan guda biyar din to ta rusa wannan guda ɗaya ne mutum suna nan lafiya da wanda da ya wata ciki ba ma magana cewa sai idan ya ba ya daina riya Allah zai mayar masa da wancan ko ba zai mayar masa ba wannan za mu gina ta kan sabanin da malamai suka yi cikin fadin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayi'atihim hasana wadanda suka ce yubaddilu lahu sayi'atihim hasana wato munanan ayyukan da yayi da sai ubangiji ta'ala ya canja su zama kyawawa ma'ana sai a baki lada kenan akai wannan suka ce a da aya take nufi yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda tubanta yanzu nan wannan aikin sa na da ai ba zai iya bane kyakkyawa yake shine tabdil ba wani daɗin ne za a mai da shi kyakkyawa ba a yanzu ya canza aikin sa kawai a sakamakon tuba an kuma ka suka fassara mai hukuncin wanda ya sa kaya masu kyau mutane suna kallon sa kuma sai ya dan ji daɗi wannan sa kaya masu kyau baya cikin riya dan ba ibada bane wala bane jaɗi shi sa kaya masu kyau babu laifi mutum ya sa sai da abinda ba a so kar kar mutum ya sa wato a kaya masu kyau dan yi alfahari da wani ko dan gasa da wani kai ka sa kayan ka dan ka ji daɗi dan ka fito cikin kama mai kyau ba wai dan gasa da wani ba ba dan alfahari ga wani wannan ba ta da laifin komai wajen Allah amma idan ka sa dan alfahari da wani dan gasa da wani to wannan ya zanto wato akwai laifi ha kuma idan mutum zai sa kaya sai ya kiyaye da libasa shuhura libasu shi shine duk kayan da kila idan aka tara mutum wajen ɗari ko sama da ɗari haka kila sai ka ne mai irinsu wanda idan ka fito sai an sake kallon ka an sake kallon ka to libasu shura ke annabi ce wannan tufafin wanda ba su da rabo a lahira ke to sai malamai suka ce karka ɗauka cewa dan saboda tsadar su ne ta iya wa dan saboda tsadar su ta iya wa dan saboda arhar su kowane sai zai iya zama haka ma'ana kayan da za ka shahara da zuwa tsakanin mutane wa'ana kai kayan ka sun sha bambam da sauran da magani duka in ma saboda tsadar su ta yi yawa in ma saboda arhar su ta yi yawa sai ma sai suka ce to ai mun gane ma'anar idan tsada ta yi yawa dan ya zama da libasin sura amma me ma'anar wanda kuma dan arha ta yi yawa zai zama lafiya kace eh saboda akwai da awar zuhudu a ciki wanda da gangan sa kaya fasa su kawai da a ciki zahidi ne mai zuhudu ne mai gudun duniya to ka auka ka dan ya gama da ta nan gurin ma ka sa mai kyan ka zauna lafiya an gane ko to dan saboda ba a san libasu shuhura amma in ba libasu shuhura ka sa ba ko ba ka sanya wani abin da yake dangin haramun cikin abubuwan da aka haramta kamar nan zinariya da azurfa da mai da menene ba wannan babu komai a kanka dan ka sanya tufafi masu kyau kayan adanka wanda yake yake cewa menene matsayin wanda ya ambaci ibadar wata ibadarsa dan zabarar da mutane in manufar da cikin zuciya dan zabarar da mutane wannan babu laifi kawai idan kai ba kai ka mace ba daga mutanen sai ne suka yi beka wannan babu ne a kawai su suka yi beka dan kansu da ka kana kana cikin yi wani ya gani yi beka kai ba wannan ne manufar ka ba kai wannan babu laifi har annabi yake cewa wannan yana cikin bushara da Allah ke ba mu ne kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi ko kai ka tana ibada ka kai farin ciki da ita duk wannan yana cikin abubuwan da hadisi suka faɗa kara kai ko kai yana zanto cewa ta yi ibada cikin mutane irin ibadar da in ne ba za ka iya ba amma ba wai dan ka ganye ba mutanen ba sai dan samun karsashi da nishadi tare da mutane haka ko da yake samu wannan idan zai da lalle kadai ba zai iya ba amma ya fito masallaci saboda karsashi sai ya samu wannan wannan duk babu laifi baya cikin abin da yake rusa aiki kamar da malamai suka bayani mutum da ya yi aiki na daga baya sai aka tambaye shi sai yi bayani da yawa yana ta sharhi sama da aikin da yi aka wannan ya rubuta karkashin aya ta Ali Imran wala ta saban alladhina yafrahuna bima atawu yuhibbuna an yuhmadu imanin ya fara irin wanda suke san ayabe su da abin da ba su aikata ba Allah ce fala ta saban da hundun faratin min azab kar ka taba tsammanin irin wannan za su kaucewa wuta ba za su kaucewa wuta ba wanda ke san ayyabi da abin da ba ke aikata ba shi ne dai aiki kadan sai ya kamba aiki yayi yawa dan a gani a yawan da yawa ko bai kai yawa aikin ba farko da dama in yi danga ya ka gaya rusa aiki to kuma sai zo ma so yake ma a yi da abin da shi bai yi ba asalin <laughs> abin yi yawa bala ta haka wannan ya fara tibina azabu wani azabun ne da me da mutum zai jaddada ikhlasin sa a koyaushe abin da mutum zai yi ikhlasin sa ba kamar karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kullum kanka abin da yawanci yake bada himma kai dan kalmar da mu ina nufin mu gaba daya mu duka nan gurin da yawancin ahlus sunna musamman da anan Kano ba ba abin da muke bada himma kai kaga mana bada himma akan aqida idan ana karatun tauhidi fiqhu da wani hadisi da ifi da sahihi kowa dan gurin gidan da zaka sahihi sahihi wannan matsala ita ce rajin a wata marzuha amma wajen gyaran niyya wajen ibada mana da rauni gurin gidan to yawanci ko abin da zai gyara mutum wannan shine karanta raka'i a cikin bukhari akwai raka'i hadisai irin waɗanda suke koyawa mutum wato yaya zai kubuta daga munanan halaye zuwa ga kyawun halaye ya zai kubuta daga dattin zuciya zuwa ga samun hasken zuciya wannan sai ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ne jidda da dama na biyu kuma karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga uwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta sirar sahabbai ka ga uwar ne su zaka samu darasi mai tarin yau Allah ya sanya kissoshi dan su zanto ibra na garka na fi tafsirin ibratul yawm al-alba ma kana hadisi yusra to wannan da shine mutum zai tabbatar da niyyarsa kullum ya kuskuren sai gyara ya kuskuren sa wani ya gyara gaba ɗaya wani ya gyara rabi ya bar rabi haka dai har mutum ya samu kamala ba ka iya samun kamala lokaci guda baya da haka kuma sai kai dai waɗanda ka san masu himma da kai ibada da abokin da ka san yana ragantar da kai ba ka yi ibada sosai sai ka canza da wani da abokin da ka san in kun haɗu kai da shi ba abinda kuke sai zagin mutane da cin mutuncin mutane da yi da mutane sai ka canza wani abokin baki ba wanda kullum aikin alkhairi ne yi kaza yi kaza ya yi kafa fasikan wani Allah ya a abokin da duk zafi ko da ba wanda zai kara maka himma bane ya zanto wanda ba zai dafishe maka taka ta ba to wannan shine abin da mutum zai kuma kullum ka rinka jin kai da shi ne kamala kake ne ba daga lokacin da ka dauka cewa kai ta ka da fuskan mala to babu inda kai abin kirki amma kullum ka rinka kokarin ka gano laifin kanka ka rinka wa kanka hisabi a kowane yammaci mai na kirki mai ne na barna haƙƙin wani shiga annabi ya ga masa wani shiga haƙƙin ne ya fi masa to amma dai kasance kullum dai su wani sun yi kaza su wani sun kasa wani kaza wani bai daidai ba wani bai daidai ba fadin za ka yi abin kirki ita zan yi wani ka kama ya kamata ta ka bincika kai kuma bai kai kai daidai ina ne kuma inda kai kuskure domin ka gyara to wannan tarbiyyar irin da ke muke bukata gaba ɗaya masu karantarwa da mai sauraron karatu sai da wannan tarbiyyar akwai wanda idan yana sauraron karatu da gobe sai wata biyu yana yi yana ganin ya kai wata mutuka shi ke duk wanda ke sabon fahimta ne zai zo ya rike littafi yana tsohon gaba ana karatu da shi duki duki amma duk tsohon fahimta shekara goma da fahimtar suna ko tsohon gaba da ba masallaci tsohon gaba masallaci ba zai zo ba kai cikin masallaci duk tsohon fahimtar suna to yana waje galibi <laughs> kar ba mutum ce da su ne wanda zai zo a lakin masallaci ya wallahi galibi idan kuma masallatan suna sunna garin duka ba daya duk wanda kaga da himmar karatu kafin malami ya zama abokin sa da malam ya zama abokin sa ana yawan gaisa da gobe to wani himmar karatu saboda an saba me yasa zai karatu kuma shi da bai ta sunna wa ga ka je ko ko bai sa ka je ma zai bayar a cikin su da aiwa an zo ne a gargadi makwabtan shi yasa da yawa daga cikin ahlus sunna idan kuka kira ka wa zai za su faɗa ma abin da zaka ka faɗa kaga yanzu anan mun bai kamata ka je wa ba dan idan su za su ba ma abin da ma'ana sun san wannan abin to me amfani ka je ka da musu to to malam kace kaza kar kace kaza kace kaza wallahi ka ga Allah suna suna faɗa a malaman su malam da wa'azi akan kaza ya mata kace kaza mutum ne zai tambaye ka amma yana son ga abin da zaka fada masa in ba wannan ka fada ba to ba haka ba shi yasa ce biyun karshe din da kuka yi ta rubuto tambaya a nan gurin da masallacin Beirut kan siyasa hukuncin zabe hukuncin zabe hukuncin zabe kai ta kai ban taba ganin takardun ba takardun sun fi goma ta da wajen ashirin a kan zaɓe don neman yawan da su kusa sama da nisa sati hudu ko da suka wuce ko na wata wancan haka mun yi hudu juma a kan wannan da siyasa da ne sau da suka ce wai an kwaskwari mantar da siyasa to mutumin da kake masa zaton ya kwaskwari mantar da siyasa me kuma ka sake tambayar sa kuma yake maka me akan siyasa kenan me yasa kake yayi kwaskwari ba cikin fatawarsa shin ka yi haka ne dan saboda ka san hukuncin abin da zai faɗa kafin ya faɗa ko dan ka fahimci hukuncin tsakaninku da Allah in hmm, ba yana da ba kowa ne ba amma idan har nace na zo na tambaya me hukuncin kaza sai kace kaza sai sai ba haka bane ba lokacin da zan yi tambaya menene matsala game da wannan tambayar to me amfani tambayar in ko ban sani ba to dan menene sai abin da nake so za a faɗa mun to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu rinka yawa kan mu hisabi a kai da koma ba sai kullum a kowane ne kawo kan hisabi wanda yake ne shi ka ta nauyi a duniya wanda ya manufa wannan rayuwar manufar ta kawai shike na in ce in sha da rayu barci gari ya waye gari ya yi ta fadi kamar mutum gari ya waye za ta nema abinci shike ne shine manufar ta bar rayuwar shin babu wata rana da za a tambaye ni kididdiga na abin da za a kowane yi to shi wanda abin da zai ne shi shin dukkan kowane irin abin da na yi ne nake da dalili akan sa Qur'ani da hadisi duk abin da mutum zai kokari ya faɗa na fatawa ba abin da ba na so irin tambaya saboda ta fi komai wahala kar ku dauka cewa morewa ne a ce me hukuncin kaza ta ce kaza mai hukuncin kaza fa kaza dole sai mutum ya taka sa Gari in karantar so ɗari da ayyukan tambaya da ba saboda idan zo karantarwa na san zan je in yi nazari akwai darasin da zan yi kwana biyu kwana uku ina nazarin sa in duba duwa abin da zan duba in tace in gyara in ga komai da komai hatta hausar da zan yi amfani da ita wannan lokacin sai na duba littafin hausa hausar kawai da zan yi amfani da ita saboda ina zo faɗa in faɗa abin da na riga na san ba kawai nan ne suke saurare na ba ana ɗauka alkoda yana tafiya nesa ya je Lagos ya je Abuja ya je Ghana ya je kwatano ya je wane ne kasa yana zuwa ko ina kuma duk za a saurare ka sa'annan ka saurare ka ne kasa da kai waɗanda suka fi ka kowa saurare ka ashe ya kamata ka tsaya a tsayin ka ba wai murya bane ba wai abin nan bane ba kawai dan ka burge bane ba wa ne dan ka bada da daidai kuma dai ya kasance duk abin da za a tambaye ka kuma akwai kalubale a gaban ka da ka fito karantarwa kalubale a gaban ka akwai mai son ya saurare ka yi daidai da ya yi aiki da ita ga ya fara maka babbar amana na haɗuwarsa da Allah gaba ɗaya ya rataya a hannunka hirarsa da kuka kasa aljanna ya rafi a hannunka akwai wanda so yake saurare ka duk kuskure ne more ya faɗa kaga shi wannan kalubale ne a kanka akwai wanda dan bid'a ne akwai wanda dan sunna ne haka da gidan mansa ko duk da sanan kowa da ku to dole sai kalubale da kai a shi ba morewa ba ce fatawa ta dole mutum ya bada diki ai zai zama na zato kwarai da gaske ga wanda kai zai koya maka addini ka dauka cewa kuma ya maka kuskure ma cikin fata zai zo mun da to gaba ɗaya abin da kuke karatu a wajen sa bai da amfani ne domin yayi maka wannan fassari ma guda ɗaya duk sauran ya aka ka gane ba fassari ma bai ko dan su ba su dace da abin da kike so ba abin da dace da abin da kike so to abin da bai dace da abin da kake so to an yi fassari ma ne ne ma wannan ka daga ne kaza fassari ma ne kaza ba fassari ma bane babu hadari sama da yin addini da ra'ayi abin nan da kake so a cikin zuciyarka kafin ka so shi fa ya kamata ya samu dalili daga Qur'ani abin nan da kake ki a cikin zuciyarka kafin ka kishi ya kamata kana da dalilin kinsa a cikin Qur'ani da hadisi saboda Qur'ani da hadisi kishiyar abin da mafiya yawa suke so ne ko suke ki ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أن تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط المتقين وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة كأن صراط الماكبون ربنا يتولد ولو اتبع الحق أهواء دا الحق شيء الله تعالى دا أتي زي بأهواءهم أبين بفكي سوء كان أشوك دا كوني في شمبر آلي كان النبي في فردو كوني في شمبر آلي كان النبي في فردو كوني في شمبر آلي السماوات والأرض والأرض دا دنيا دا عندك دي انت صلى الله عليه وسلم dan abin da wani ke so darin wani ya kari gidansa ya rufe matarsa ta tafi ya aura ba haka yake so ba to sai Allah ya saukar da Qur'ani ya hakan ta faru abin da wani ke so wani ya mutu sai Allah ya saukar da Qur'ani wani ya mutu abin da wani ke so shi da sai wanda mulki ya dora shi sai Allah ya saukar da Qur'ani sai wani ya dora shi abin da wani ke so a fara da mu a fara da mu ana kai in aka haka dan Allah ya tsara lafiya to amma wahayi baya ya zukatan mutane da ake wahayi ne su ta mutane la kasarata samawati wal ardu wa ma fihi da duniya da abin da ke cikin ta ya lalace gaba ɗaya saboda aka sai tsarin su gaba ɗaya gaba saboda haka ya kamata mu tsoron Allah ita ibada ana gina ta ne kai ilimi kuma dukkan abin da zaka faɗa zaka gina ta ne kai ilimi abin da baka sani ba dole bane sai ka faɗa kai shiru ka kyale kuma idan aka faɗa maka abu ko dai zan zan an faɗa ma daidai ko zan zan an faɗa ma kuskure ya faɗa ma daidai to sai ka aiki ya faɗa ma kuskure sai ka dawo ka tattauna kai da malamin da faɗa ma ya kai zama kuskure inda mutane za su faɗa haka dan zai ga rubuta amma ka magana akan kowane irin abu cikin shi abin da zuciyar ka cikin so za a faɗa maka dole kai ake wani kafiri ne ko ake wani ya musulunta ko ake wanda ya zaɓi ya ko ake to wanda ya shiga siyasa kafiri ne haka kake so a faɗa to dan girman Allah da zaka faɗa Allah gobe kiyama ka kafarta duk wanda ya shiga siyasa makura ka sun tsarin da ba na Allah ba sai ka zo zaka shiri da makocinka kuma Allah ya ce ya rubuta ma bai makoci shiri da matarka Allah ya rubuta ma ka kare hakkin mata shiri da wani baka ga su kamar dukkan hukuncin Allah ka kike da shi kai ma hukuncin naka da kanka ne lokacin ka yake ci kai ma ba za ka ba wallahi ya zama ya Allah kan gaba ba wallahi ka kai da ka tabbata ka kai kuma na ka shiga da yadda kake magana kila da yadda kake da yadda kake tafiya da yadda kake komai idan aka san a cikin yanka sai manka daidai da Allah ya ce wa qadri fi masika wa qadri min magana ta daidai da Allah ya ce ne wa qadri min sautika inna anta al-aswat al-hamid duk abin da kake lalle da yin daidai da Allah ya ce ne duk kokarin ka sai ta ce eh ina tsammanin aiki na da bangana a kowane ne to saba'in cikin dari ne ta Allah ce talatin cikin dari ba ta Allah ce ba da manzo Allah ce ta aikata kuma ta da ba Allah ce ba da manzo Allah ce ka zo ce wannan talatin din da ke cikin dari ba da Allah ce ba da manzo Allah ce ba za ka samu da kai da duk Allah ce wa man lam yahkum ma anzala wa la yahkum al-kafirun wa la yahkum al-zalimun wa la yahkum al-fasiqun suka ce ta da wasu yayi yawa na dace da daidai nan da yi kuskure sai wuce a'a ai kun ka da ka ba Allah nan ka kibin sa ka zo a fato mun ba da kitabi in muna son mukafa ta ko na don mukafa da ba ba sun zuciya ba ba ba da za a fita wallahi ga zai ka ayo da ni ta wallahi ga zuciya annaba da kai ba ma ba wannan ne manufar ba ba nan zuciya yake ba ba yadda ka fita wanda ya ga ka ido a cikin karatu ko ya yana sai kika ya kika amma ba wannan ce manufar ba da hukunci da hannun Allah da manzon take ba hannun mutane ba ba wai kawai so kake ka bari ba kar ka dauka zaki muke ji lokacin da muka ce kaza kaza bid'a ne wallahi ba daɗi bane ba dan Allah dan ya tabbata gida ne muka faɗa ba wai kawai dan abin da ya daɗin faɗa ba maka kaza kafirci ne ko shirka ne kar ka dauka zaki muke ji da ne da abin ka faɗa dan kawai ya tabbata ne Allah ya ce wa abin kaza ne kuma dan kana da hujjar ka gobe kiyawa idan Allah ya bari kana da hannun da za ka gabatar ka kai makura iya iyakacin binciken ka da karatun ka da dogaro akan maganganun da zai gabace ka amma ina amfani ka faru magana yau kai kai ba wanda ya yake ta Allah ya rahama da shi Allah ya gyara mana halayen mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala